Hausawa Top TV tashar al'umma. Jihar Katsina inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Mazauna Funtuwa suna cikin wani mawuyacin hali sanadiyar wato harare da 'yan bindiga suka ta'azzare su a halin yanzu. Lamarin da ya kai wasu suna ficewa suna guduwa wasu kuma sai dai su ban makwancinsu da daddare su gudu wani gurin su kwana da safe su dawo haka dai abubuwan suke faruwa masu saurare ku gyara zama domin jin cikakken rahoton da muke ɗauke da shi daga katsina a funtuwa inda lamarin 'yan bindiga ya ƙara kamari ya hana mutane tsugune hana su zaune. Kafin mu tsinduma cikin kamuku cikakken wannan rahoto da Allah, idan wannan shi ne farkon zuwan ka wannan tasha mu mai albarka, ka dangwala mana alamar subscribing sannan ka danna kararrawa domin haka ne zai ringa ka damar samun labaranmu da bidiyonmu a kodayaushe da zarar mun dora za mu sanar da ku. Ga cikakken rahoton. A dangane da rashin tsaro da ake fama da shi a arewacin Najeriya, a yanzu muna tafi da rahoto ne daga jihar katsina a funtuwa inda lamarin 'yan bindiga ya ƙara ta'azzara ya hana mutane tsuguni inda a yanzu yankin wato funtuwan da kewayenta suke cikin wani mawuyacin hali sanadiyar harare da 'yan bindiga suke kawowa suke kwashe mutane lamarin da ya kai ga wato da ɗauki ɗaiɗai ake masu amma yanzu ayari ake a ɗebi mutum goma a ɗebi mutum kaza wanda wato abin sai dai a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una kamar yadda kuka sani jihar katsina dai jihar ce da ke fama da wato ta'azzarar hararen 'yan bindiga inda wato 'yan bindigar suka hana mutane su kone haka zalika jihohin da suke kusa da ita ma kamar sau zamfara sokoto da kebbi su ma suna cikin wannan hali wato na hararen 'yan bindigar Mazauna garin Funtuwa da kewaye a jihar Katsina a Najeriya na kokawa game da yawaitar hari da 'yan bindiga ke kaiwa a yankin waɗanda kuma suke wato satar mutane domin neman kuɗin fansa. A cewar wasu daga cikin jama'ar yankin tun 'yan bindiga suna musu wato ɗauki ɗaiɗai yanzu lamarin ya munana kasancewar a ranar Alhamis ɗin da ta wuce kusan wato mutum goma aka kwashe a lokaci guda mazauna kewayen birnin na funtuwa wato sun bayyana cewa 'yan bindiga sun saka su a gaba inda suke kai musu hari suna garkuwa da mutane jama'ar garin sun ce tun suna tsammanin samun sauƙi zuwa wani lokaci lamarin sai ta'azzara yake yi wato har ta kai ga wasu ala tilas sun fice daga wato matsugunansu saboda hararen 'yan bindigar wani mazaunin yankin na funtuwa ya ce akwai wasu ƙauyuka da kewaye wato na funtuwa waɗanda tuni suka tarwatse saboda bala'in 'yan bindigar ba za su iya barin su su zauna ba ya kuma ce akwai wasu ƙauyuka kamar irin su, zagamawa wato su ma jama'ar garin duk sun tashi sun gudu sai dai jama'ar garin su je cikin funtuwa su kwana da safe kuma wato su koma gida rundunar 'yan sandan najeriya reshen jihar katsina ta ce tana da labarin abubuwan da ke faruwa a funtuwa da ke kewaye amma ta ce jami'anta na ɗaukar mataki akan lamarin kakakin rundunar 'yan sandan jihar sp gamba isa ya bayyana cewa sakamakon yadda daji ke ƙara wato duhu a lokacin damuna dama 'yan bindiga na yawan zafafa hararensu amma ya ce jami'ansu suna iyakar bakin ƙoƙarinsu a kan haka kuma kakakin da 'yan sandan ya bayyana cewa kwamishinan 'yan sandan jihar da wato kwamandojin sojoji da sauran hukumomin tsaro da ke jihar sun wato da kufa wajen haɗa kai wato tare da tsara dabarun tunkarar lamarin wato don fuskantar wato waɗannan 'yan bindiga. Lamarin tsaro na cigaba da taɓarɓarewa a kewayen funtuwa har ta kai ga mutanen yankin sun fara zanga-zanga domin nuna rashin jin daɗinsu akan abin da yake faruwa. Duba da cewar akwai gwamnati wadda ya kamata ta tashi tsaye wajen kare al'umma amma kuma abin shiru kake ji kamar an shuka dusa duk da dai gwamnati wato a kowace jiha da dai gwamnatin tarayya ga baki daya da jami'an tsaro suna faɗin cewa suna iya bakin ƙoƙarinsu a kan daƙile waɗannan harare na 'yan bindiga domin samar da zaman lafiya a kowane rukuni wato a cikin najeriya amma kuma har yanzu dai 'yan bindigar suna ci gaba da wato cin karansu babu babbaka. kuma babban abin da zai baka takaici ya baka mamaki shine shin aina waɗannan 'yan bindiga suke samun makamai aina ina suke samun abincin da suke ci aina ina suke samun dukkan wani magunguna da suke da shi na cututtukan da suke damun su sai dai kuma A wani ƙaulin maganar shigar da bindigogi akan kama mutane jefi-jefi waɗanda suke masu safarar makaman da kuma safarar kayan abincin da dai safarar wato man fetirin da suke zubawa a ababen hawansu da kuma dai sauran abubuwan da suke buƙatuwa a gare su. Amma a ɓangaren batun wato a ce ina suke samun abinci wannan ya bayyana fili ma ta yadda suke zuwa su tashi ƙauye. su kwashi kayan abinci wannan ya bayyanar da inda suke samun kayan abinci sukan je su kai farmaki lokaci ɗaya don su kwashi iya kayan abinci su tafi ya allah muna roƙonka allah kai mana tsari da waɗannan mugayen mutane a azzalumai ya ubangiji in sun fito ka hana mu fitowa ya ubangiji idan mun fita ka hana su fitowa ya ubangiji ka harɗa saɓani tsakaninmu da su ya ubangiji kai mana maganin su a duk inda suke Allah kai ka san inda suke duk inda suka shiga suka buya ya ubangiji kai ka san inda suke Allah idan masu shiriwa ne Allah ka shirye su idan ba masu shiriwa bane ba kuma Allah ga kanan ga su mu ba mu da ƙarfi ba mu da dabara ba mu da katabus ya ubangiji face mu kawo mu gare ka ya ubangiji allah dukkan wasu harkoki na ta'addanci da ake yi a ƙasar nan ya Ubangiji kai mana maganinsu kama daga waɗanda suke tallafa masu wajen gudanar da al'amuran da suke gudanarwar ya Ubangiji Allah muna roƙonka Allah a duk inda suke Allah suka tona asirinsu ya Ubangiji muna tawassali da annabinka Muhammadin Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama Allah ya Ubangiji Allah kai mana maganin wannan masifa. zaben kuma da yake karatowa na shekara ta 2023 ya ubangiji muna roƙonka Allah mun bar maka zaɓi Allah kai mana zaɓi na alkhairi ka zaɓa mana waɗanda za su zo su saita ƙasar nan su ɗora ta kan hanya dukkan 'yan takarkarin da suka fito a wannan zaɓe kama daga kan shugabannin ƙasa da suka fito takara 'yan majalisu gwamnoni har kansila ya ubangiji duk wanda ba aniyar kirki ce a cikin zuciyarsa ta sa ya fito ba ya ubangiji allah kada ka bashi wannan mulki allah duk a wace jam'iyya mutum yake komai kankantarsa in dai da zuciyar alkhairi a kansa kuma shi ne zai zama mana mafita a wannan zaɓe ya ubangiji allah ka zaɓa mana shi to masu saurare me za ku ci dangane da wannan rahoto mun gode